Wane tarihi ke ga ɗakin ajiye littattafan ONEP? Euh, ita dai wannan ma'ajiyar littattafai a da kawai daki ne inda muke tara jaridu. An sama da ita ne a ran 15 ga watan Abril na shekarar tara da saba'in daga nan sai aka yi wani tunani. Maimakon a bar jaridu hakanan ya fi dacewa a haɗa su hakan zai zama tarihi kuma zai baiwa masu karatu damar samun jaridu tare da ranakun da aka buga su. Sannu-sannu sai aka karfafa wannan tunani aka gano cewar idan ana iya haɗa littattafai saboda me ba za a iya samar da wani ɗakin da za a arna su ba kuma mutane su sami damar damar haduwa a nan su kuma yi amfani da jaridu kamar yadda ya kamata. Wane ɓangaren jama'a an kama wannan tanadi? Euh, da farko 'yan jarida su kansu suna zuwa nan su sami bayanai akan waɗansu lamura da suka wakana a baya, sannan da ɗalibai masu buƙatar yin bincike da kuma marubuta. Domin ma'ajiyar littattafai ta ONEP ta tanadi kusan dukkan jaridu na daga shekarar 1960 kawo yau. Wane irin littattafai ake samun ciki? Za ku samu littattafai masu ɗauke da bayanai iri-iri da dukkan hotuna, duk abin da ya shafi shafi tarihin siyasar Nijar daga shekarar 1960 zuwa yau suna ciki. Muna da ma'ajiyar hotuna na shugabannin ƙasa kama daga marigayi gyori har zuwa shugaban ƙasa mai ci yanzu da kuma duka wasu bayanai na tafiyar ƙasa da jaridu suka ruwaito. Wace makoma ke ga wannan ɗakin littattafai? Muna da shirin adadin takardu da na'urar zamani wanda yana da mahimmanci sosai ga takardun aiki. Mun yi tsari da abokan hulɗa kamar OEF da UNESCO. A yanzu muna cikin shirin kai. yawa ga tabbacin wannan hulɗar aiki banda haka kullum muna cikin neman hanyoyin ajiyar mu. saboda kamar yadda ni gaya muku muna da hotuna na tun shekarar 1960 kawo yau waɗanda gaskiya abubuwan tunani ne ga 'yan Nijar idan babu tsari na ajiyar zamani zai yi wahala a tanada su kamar yadda ya dace.